هذه النار التي كنتم بها تكذبون kuma a ce masu a cikin wulaƙanci wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa a yayin da manzanninku suke tsoratar da ku ita